أما بعد to تاشين مقامة تأشر عند ترى التاسعة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة التاسعة والعشرون مقامة عشرين دترة alwafiqiyya abar dangantawa da garin wafiqa garin wafiq kuma a wani gari ne wanda yake a cikin ƙasar iraki <clears throat> kamar yadda suke faɗa asalin garin da lokacin dolar bani umayya aka yanka garin an kira ta da suna wasit ne saboda wani katon gida da hajjaju ibn yusuf as-saqafi ya gina a tsakiyar garin sai ake kiran garin wasit. ko kuma gidan da ya gina din yana tsakankanin kufa da basra to sai kawai ake ce masa wasit bainal kufati wal basra to kawai sai garin ma ya samu sunan wasit. abdulmalik ibn marwan ne ya umarci hajjaju al ibn yusuf al-saqafi <clears throat> da ya gina garin <clears throat> ta ala haka al-harith ibn hammam ya yace harith dan hammam yayo hikaya yace alja'ani hukumu daharin qasid ila an antaji'a arda wasit yace hukumu daharin hukuncin zamani qasidin zamani wanda yake mai zalunci وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا alja'ani ya buƙatar da ni ila zuwa an an taji'a in nufaci arda wasit ƙasar wasit alintija shi ne wato zuwa kai kiwo shi ne asalin al'intija ai an atlubal nujata ke nufi in nufi ƙasar wasita ta iraki faƙasattuha wa ana la a'rifu biha sakana faƙasattuha sai na nufi wannan ƙasa wa ana alhali ni la a'rifu biha sakana ban san wani abokin zama a garin ba ai la a'rifu ahadan askunu ilaihi sakanu huna bi ma'ana an yi itlaƙin sunan wurin ana nufin wanda yake wurin da aka itlaƙi ne majazi kuma kalmar tana nufin gida ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu annahal wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وجعل لكم من, min جلود an'ami buyutan. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تو ننفو أن نقريب بنسونا أبو كنزما أقرنبا ولا أملك منها فيها مسكنا بنكوما لك وجنزما با ولما حللتها حلول الحوت بالبيداء والشعرة البيضاء في اللمة السوداء lokacin da halaltuwa na sauka a garin sululal huti irin saukar kifi bilbai da'i a dokar daji idan aka samu tunkuda ta gebe ko ta kogi ko ta teku ruwa ya fito ya koro kifaye in kifi ya sauka a jeji ya kake jin kifi zai ruwa ya ƙare kaga sai yadda ta yiwu kenan naƙuda a ɗakin mayya. komai zai iya faruwa zai iya mutuwa gaba ɗaya saboda rashin ruwa to na sauka a garin saboda bai san kowa ba ba shi da inda zai zauna to sai kwatanta kansa anan da kifi a jeji wannan ba ƙaramin karin ba ga misali ba ne saboda tashrihi ne tamsili don kifi a jeji abubuwa da yawa ne ba wurin zamansa ba ne ba shi da gida ba ruwan da zai rike shi ba kaza ba kaza to shi ma haka ba abinci ba abokin zama ba kaza ba kaza wa sha'aratul baida'i kuma sai gani kamar na sauka sauka irin tafarin farin gashi fillummati a fillummati sauda a tukuwar gashi wacce take baka lumma shine gashin ka wanda yake zubowa har wuya shi ake kira al-lumma kamar yake cewa yake cewa ma ra'aitu ah, ahadan fi sauda'a eh, malam ma ra'aitu zi lummatin sauda'a fi hullatin hamra'a ban taɓa ganin wanda yake mutumin da yake da wato tukuwar gashi baƙaƙirin ya saka ya yi ado da jajayen kaya da ya kai can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allumma kenan to kaga yanzu idan gashi ya zubo wuya sai zama akwai fari a jikin gashin ai kaga za ga yayi daban ko to ni ma haka ne a garin wasuɗa to falamma halaltu hulul al-hut bil bayda والشعرة السوداء في اللمة والشعرة البيضاء في اللمة السوداء قادني الحظ الناقص والجد والجد الناكس إلى خان ينزله شظاظ الآفاق وأخلاط, وأخلاط الرفاق وهو لنظافة مكانه وظرافة سكانه يرغب الغريب في إيطانه وينسيه هواء أوطانه يتي الحظ الناقص تويي الربو والجد دكما ساء شيني الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد to yake cewa waljad alhazzun naqis tauyayyar rabo waljaddu da kuma sa'a annakis wacce take ta mai haƙar rijiya ko annakis shine wanda yake na kasa ala atibaihi ya komu da baya da annakis da annakis ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كسد معنى الصداع na samu ci gaba amma dai ƙarshe ci gaban kuma na ci baya ne shine ci gaba mai haƙari ja yana ƙasa ana cewa ya ci gaba to ƙadani sai wato ya tura ni ila khanin zuwa wani otal khan shine wurin zama an gane amma asali kalma ce farisiya fa urdibat sai aka mai da ita ta zama ta zama balarajiya shi yasa har yanzu kuma zaka ga yankin mutanen urdu da masu magana da yaren fasha da sauransu za ga hayan suna amfani da khan misali za ka gaban ɗaki ana ce masa wudu khan eh, in dai ga an ƙara khan to akwai ɗaki a wurin ko wuri haka rufaffe to khan ɗin asali shine hotel ko mu ce otal a hausa to wannan mummuna wannan tauyayyen rabo da cigaban mai haƙar rijiya kaga dai ka samu ɗaki ai ka samu ci gaba to amma fa zuwa na ɗakin nan jarabawa ce za ta faru ila khanin zuwa wani hotel otal masauki luhu shizazul afaq wato a shizazul afaq mabambanta sasannin duniya yanzilu su suke sauka a wannan waje shuzazul ƙauni su ne waɗanda suke ba ƙabilar su ɗaya ba mallai su min ƙaza'ilihim wala manazilihim to wannan kamar yanzu irin a nan kano ai kaga akwai otal ɗin da dama an yi shi ne saboda hanya ce kusan duwa inda suka taho daga gari kaza ko ƙasa kaza galibin su a suke sauka da gari kaza da ƙasa kaza yawancin su saboda kasuwa a nan za su zo su taso da garin su ba su iso ba sai dare su kwana a otal din nan washe gari su tashi ko kuma hanya ai akan samu hanya irin su daka tsalle irin su maraba irin su da za ga yawanci duk direban da ya kwaso kaya in dare a nan zai ya da zango ya aje motarsa ya shiga gari to kaga wannan wuri ne irin irin badalar da ake yi ma za ka ga ta dabanci saboda in wani ya zo ya nagari ne shi wani zaka ga ba nagari ba ne shi to sai ce to sai na sauka a wani otal yanziluhu shuzzazul afaqi mabambanta sasannin duniya suke sauka a wurin wa akhlaqur rifaqi da kuma gaurayen ayari akhlaq jam'u khalid akhlaq jam'u khalid shine abokin zama kamar yadda ya faɗa a can a baya wa awaddul khaliqa walau abdat takhliqa kuma ina nuna soyayya ta ga abokin zamana ko da ya bayyanar da haɗa tsakanin gaskiya da ƙarya a haka nake nuna masa soyayya ko menene wa ahmilul khaliqa walau abdat takhliqa wa awaddul hamima walau jarra'ani al hamima ina nuna soyayya ta ga masoyina abokina ko da kwa ya kwankwada mana ruwan zafi to <clears throat> kuma can yake cewa a makama ta farko da ya zo ya tarar da mutumin nan a haɓat bihi akhlaqu zumari ihaɓatal halati bil qamari wal akmami bis samari za ku iya tuna a makama ta ɗaya ko to yake cewa wa akhlaqur rifaqi daga gaurayen ayari wannan ayarin daban da wa'ancan ayarin daban da wa'ancan ayarin duk sun suna sauka a wannan wannan otal din wa huwa amma shi otal din li nazafati makanihi saboda tsaftar wurinsa wa zarafati sukkanihi da kuma hankalin mazauna wurin yuraghibu al-ghariba fi idanihi yana kwadaitar da bako domin ya zauna a wajen wa sihi hawa autanihi in kuma ka sauka a otal ɗin zai mamantar da kai san garinku to fasta min minhu bi hujira sai na kaɗaita bi hujratin minhu da ɗaki ɗaya a otal ɗin ban haɗa ɗaki da kowa ba kamar yadda mutanen mu suke ɗin sun je dubai sai mutum huɗu biyar su haɗu su kama ɗaki ɗaya su biya to kai kuma da ka zo sai ka ce kai ɗaki ɗaya kawai kake so kai kaɗai to kaga ya kwatanta maka yadda yi ولم أنافس في أجرة ولم أنافس في آه، فلم أنافس في أجره كو في أجرة يمكن أجرة إني أكمل شيء أجرة تندن أنت بحجرة كما دا ما ولم أنافس بنجوة قادة في أجرة أو جم كل إن دزم nawa daki daya aka ce daki daya kaza ne saboda yanayin tsaftar wurin da hankalin mutanen wurin sai na dauka na baya fama kana illa kalam hitarfin wa au bi harfin hatta sami'tu jariya baita bait yaqulu li nazilihi fil bait yace fama kana bai kasance ba illa kalam hitarfin sai kamar iftawar ido au bi harfin ko kamar a ce rubuta arafi daya ka rubuta hatta sami'tu na shiga ɗakin kawai sai na jiyo jari makwabci na baita bait na kut da kut shine baita baita in ka ji an ce wannan makwabcinsa ne baita baita har da hausa ma ana ara ma'ana wanda daga kofar ɗakin ka sai shi wanda da ingilishi ake cewa next door neighbor makwabcinka wanda yake shine jari baita bait ko jari ka baita bait to sai na jiyo makwabcina na kut da kut ga gida ga gida ya ƙulu linazilihi yana faɗa wa abokin saukarsa a ɗaki shi kamar ɗaki ɗaya suka kama kenan filbaiti a wannan ɗaki sai na ji yana cewa ƙum ya bunayya ƙum ya bunai tashi ya kai ɗana la ƙa'ada jadduka kada arzikinka ya ja da baya wala ƙama bidduka kada maƙiyinka ya samu hanzarin tashi wannan addu'a ce masa ƙum tashi wastahibzal wajahil badari ka ɗauki wannan ɗan wanda yake da fuska mai haske irin na wata kyakkyawan ɗan nan mai fuska mai haske irin na wata wallaunin durri wanda yake da launi irin na gwal wal'aslin naƙi wanda yake da wato ainihin asali tsabtatacce an gane ko shine wanda yake da asali tsaftatacce wanda asalin aka bibi danginsa za a ga cewa dukkansu dangi ne masu daraja wal jismi shaqi da kuma matsiyacin jiki tsiyataccen jiki gashi dai duk da wannan asali da yake da shi amma jikinsa matsiyaci ne allazi Biza wanda an sha a danƙe shi a kama shi wani shira kuma a sake shi wasu jina a sa shi a kurkuku wasu hira a fito da shi wasu ƙiya a shayar da shi wasu tsima sannan a yaye shi wa udkhilan nara ba'da ma lutsima kuma aka sa shi auta bayan an kwada masa mari ka ɗauki wannan ɗan sun markud ila suki sai ka tafi da shi kasuwa rakbal mashuki irin tafiyar wanda yake fama da soyayya cikin hanzar hanzar kenan faqaid bihi ka je ka siyar da shi ka bayar da shi a baka allaƙiha dan da yake mai sanya kilili shi yana yin barbara Almulkiha wanda kuma shi ma an masa zai karɓi kilili almufsida wanda mabannati ne dan da ka karɓo mana almusliha kuma yana yana gyara almukmida wanda yake bakanta rai almufarriha wanda yake kuma sanya farin ciki almu'anniya wanda yake wahalarwa al kuma ya hutar zazzafiri ma'abocin ƙaraji almuhriki wanda yake mai ƙuna wal janini janini ne nan ko kuma na ko alhanini to a nan yawa waljanini kuma yana da ɗan jariri ko kuma a ce mace ce tana da ɗan jariri almushriki wanda yake mai haske an gane ko wallafzi da kuma wani lafazi almuqni'i wanda yake mai gamsarwa wannaili da kuma kyauta almumti'i wacce take mai sanya jin daɗi allazi idza turida wanda idan aka dake shi wacce in aka dake ta amma sai ba shi ya da shi a lafazin namiji in aka dake shi ra'ada sai ka ji yayi tsawa wa baraka ya dinga yin wani haske wa baha bil hurq kuma sannan sai ya bayyana da kunar rai wa nafasa fil khiraq kuma sai ka ga yayi tosi a jikin tufafi wannan duk abin da yake nufi wai ka ɗauki burodi mun muki ka kai shi kasuwa ka karɓo mana a shana wata siffar ta farko burodi ne ko mun muki wannan kuma siffa ta biyu ita ce a shana ta ya siffar farko ta zama burodi kalli da kyau yake cewa ka tashi wastasib zalwajihil badari kaga mun muki ko mu ce biredi ko gurasa ai za ka gan farare ne wal launin durri in aka gasa su kuma sifta sun yi wani launi na gwalgwal ko wal asalin naƙi kuma asalin su tsaftatacce ne domin da alkama ake yin ko da fulawa mai kyau shine ma'ana asalin tsaftatacce wal jismu shaqi amma da matsiyacin jiki tunda jiki ne da aka fito da shi daga wuta ka ya ta kare wanda ya ga wuta <laughs> allazi kubida wanda lokacin da za a yi shi sai an kama shi an danke shi in aka curi fulawar wani shira sai a sake ta kasan ai haka ake in an danka sai a sake ko wasu jina sai an sa shi a kurkuku shine an sa a cikin moli wanda ake wasu hira sai a sake shi a fito da shi wasu tsiya a shayar da shi wasu tsima kuma sai a zo a yaye shi shi yasa nan zaka ga wasu tsiya din kaga su tsiya an shayar da shi ruwa lokacin da ake kwaba kullun wa ma an yaye shi mana sai in an gama sai kuma ba za a ƙara samun ruwa bari an samun ruwa zai ne kuma wa udkhilan nar aka shigar da shi wuta ba da Ka kasan kafin a shigar da shi wuta sai an dan mammare shi an tabbatar da cewa yayi daidai da molin ko ba haka bane wannan shi ake kira zaurance ko sayan zance sai ka iya yare ka isa sannan kake iya juya yaren ka da bani an gane ko <clears throat> ya ce sun markut ila suki sannan ka zabura kaga can Allah yake cewa ah, wazkur abdana ayyuba ko izna rabbahu izna da rabbahu anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa azab urkud bi rijlika zabura da kafarka hada mutasalun baridun وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذغفا تضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فأركض إنك زابرا <clears throat> ركض المشوقي فقايد مقايضة شيني كباير أبو أباك وانا أب اللاقحة وأرسلنا الرياح لواقحة ما في كللي تو أنا in ka kula a shana irin ta da ai kyastu ce da ba irin wannan ba ko dutsen kyastu ne Allah allaƙihal mulkiha kaga shi dutse ne idan aka goga shi da ɗaya dutsen shi ya yi kililin kuma sannan shi ma za a iya masa kililin domin ai ba a cewa a dutsen kyastu wai dole wannan ne kullum shi ne a sama wannan shi ne a ƙasa za ka iya sa shi wannan shi zai ba da wutar gobe kuma in ka ga dama shi wannan ɗin ka sa shi shi zai ba da wutar shi yasa ya ce allaqiha almulqiha wanda yake kilili kuma yake karban kilili almufsida ashana tana ɓanna domin za a iya cinna wa wajen da yake da alheri ita ko ba haka bane almuslih kuma tana kyautatawa domin da ita za a dafa abinci almukmida tana bakanta rai domin duran da ta hada gobara ai ta bakanta rai kenan almufarrih tana faranta rai duran da kuka je aka samu wani wani wani wani dan akuya aka yanka aka rasa ashanar da za a hura wuta ai sai an nemo ta nema ma za a yi farin ciki in za a za a yi soye ko za a yi ragadada ko kuma za a gasa shi wannan dan dan dan akuya almu'anniya kowa ya san tana wahalarwa idan ta yi gobara almurawwih kuma tana son tana hutarwa wannan almu'anniya shine mai wahalarwa ko min al'ana'i <coughs> wanda kuma aka wahalar fa shine almu'anna ko kamar a can a mun wuce shi tafsirin lauma ya mu'anna ko fama wacce yadda yake cewa kulli walin gadartuhu ba'da baini sadiman nadiman ya uddul yadaini salaba shehu malahu wabbatahu lubbahu fassalala ba hasratain can da yake cewa ya mu'anna ya kai wanda yake an wahalar da shi azzafir lahum fiha eh eh lahum fiha zafirun wa shahiq zafir din shine ƙaraji. to su kafirai in suka shiga wuta haka zaka ji tana zambarma ko tana ƙaraji? to ita ma haka za ka ji lokacin da ake kunna ta tana kyas kyas ko al wanda yake mai kuna wal janin al-mushrik al-janin din jaririn da ake nufi wato shine abin da take fitarwa na tartsatsi al wanda yake mai haske kaga tartsatsin haka yake al-lafaz din kuma shine wato abin da take fitarwa shi ma dai na tartsatsin almuqni wanda yake mai sanya kana'a mai gamsarwa domin da ka fara in kaga ta fara wannan za ka ce eh to wannan ashanar tana yi kuma kaga idza ƙuriƙa in aka hada wannan dutsen ra'ada wa baraka <laughs> kaga tana ƙara tana haske wa baha kuma sai kaga ya bayyana da ƙuna. wa nafasa filkhirak kuma sai kaga ya yi tofi a cikin alkhirak ɗin makarai ko kuma wato tufafi za ka ce kenan wata kuma wannan nafasa filkhirak kamar za ga ya fitar da wuta a jikin tsumma haka suke in suka dangwalo wutar kuma sai su yi amfani da ita to yanzu dai an ce da yaro ya tafi ya je ya nemo ya je ya ɗau biredi kaga za a yi ban gishiri ne ba ka manda ya ɗau biredi ya tafi ya je ya kai a bashi a shahana ƙala maɗan mai himma ya ce falamma ƙarrat shiƙatul hadiri walam ya baka illa sadru sadiri برز فتى يميس وما معه أنيس فرأيتها عدلة تلعب بال فرأيتها عذلة تلعب بالعقول وتعزى بالدخول في الفضول يتي فلما قرت شقة الهادر لوكا تندى شق شقة الهادر واتو قمزة إرن كمبا إنن دا تكي بتا دا قباكين أمالة أمالة نراغوني ai kaga in zahirin ka gani in yayi tafiya ta yi tafiya ga hakkun fata na abtali to shine shiqa shiqa kamar yadda muka karanta a makama ta farko wa sakan wa hadarat shaqa hina hadarat shaqa shaqa menene shaqa shi jalihi ko yaqulu hina khabba fi majalihi wa hadarat shaqa jalihi lokacin da khabba yayi sauri fi majalihi a mayawatarsa wa hadarat shaqa'iqur tijali sannan gunza ta sabar zancensa hadarat wato ta ta daga tai yi gurnani alhadir shine kamar kuciya da take gurnani ko hasbiya da take gurnani ko tattabara da take gurnani shine alhadir to anan kamar abin da yake nufi kaga in dare yayi tun kana biyo maganar mutane a majalisa har za ka ji shuru to abin da ke nufi kenan wato lokacin da gumza ta masu mai gurnani karras ta nutsu aka daina surutu walam yabqa babu abin da ya saura ko kuma ka ce shi din maganar da yake faɗa ya yi shiru walam yabqa yanzu abin da ya rage babu abin da ya saura illa sadrus sajir in ba mai gangarowa ya gangaro ba shi wannan da aka ba wa umarnin ya fito Ta sai na laiko in ga wannan waye ko ake ba shi umarnin nan ya ce to a lokacin nan baraza fatan sai wani ɗan yaro matashi ya fito ya nisu yana tatsama wa ba ma'ahu anis ba kuma wanda ya rako shi anis shine mai ɗaya kewa fara'aituha udlatan nan take fa sai na ga lalle wannan abu udlatan wata masifa ce tal'abu bil uquli wacce take wasa da hankula wa tughri ta kuma ke iza mutum ko ingiza mutum biddukhul fil fudul ya shiga cikin zancen banza tuguri min agrahu yughrihi idan ya ruɗe shi ko ya tuna shi <clears throat> ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa la illam yantahi al munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا <coughs> نعم ايوا شيخ وفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة sun zo guda biyu humul bainahum al'adawata wal baghdha kullama awqadu naran lil harbi a Allah to a nan kaga kenan abin da yake nufi kenan wata guri wannan wata masifa ce da take wasa da hankali kuma za ta tuna mutum zuwa ya shiga cikin zancen banza mu karami aka gaya mai maganar nan ni ban ji ya tambayi komai ba ma ya gane to yanzu wani bawa zai je ya ɗauko wani bawa zai je ya karɓo فانطلقت في أثر الغلام لأخبر صحو الكلام فلم يزل يسعى سعي العفاريت ويتفقد نضائد الحوانيت حتى انتهى عند الرواح إلى حجارة القداح فناول بائعها رغيفا وتناول منه حجرا لطيفا فعجبت من فطانة المرسل والمرسل وعلمت أنها سروجية وإن لم أسال yace fanqalabtu sai na ciratu na tafi fi israr gulami na bisawun yaron nan li akhbura domin in jarraba fahawal kalami haƙiƙanin wannan zance ga menene wannan bawan menene wancan bawan falam ya zal yasa yaro bai gushe ba yana ta sauri sa'ayal afari wato irin saurin hatsabibai هنغاني على الأفاريت جمع العفريت العفريت كما من الجن شيني الشديد القوي منه وذكما بس الرئيس منها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ويتفقد نجينا بدير نضائد الحوانيت جيرن كنتنا كو الحوانيت جمع حانوت ko alhanus kuma shine kanti shine shine ya sunansa Aisha Maimun ibn Qais yake cewa wa qad zahabtu ila alhanut yatba'uni shawun shalulun mushallun shulshulun shawilu ko alhanut shine kanti naba'id kuma shine jeri jam'u nafida nada'id jam'u جمع نبيدة والنضيدة بمعنى المنضدة النضد كمشيني سهو وبنجد يتي والنخل باسقات لها طلع نضيد تنا دهودا نضيد أجيري <clears throat> هكا الله سبحانه وتعالى ta'ala والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وسلة وقليل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين وكم وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود طلح دون وسم فسرة دعاية با سوى ممدود أجيري ويتفقد نضائد الحوانيت ينا بيبير وتجير كنتنا يشغنن يشغنن hatta intaha inda rawa inda raw inda rawahi har dai sai da ya isa a daidai lokacin komowa zuwa kantin zuwa hijaratul qaddahi wato dutse na mai kyastu mai ashana fanawala aha sai ya miƙa wa mai siyar da wannan ashanar dutsen kyastin raghifan ya ba shi gurasa kamar mun muki ko kuma biredi wata nawala minhu hajaran latifan sai naga ya karbi wani dutse latifan mai santsi a wajensa allutufu asali shine taushi amma a dutse sai ka ce santsi na? ya danganta da inda aka yi amfani da shi amma asali allutufu shine kishiyar taushi to amma lokacin kalma e za ka ga sanadiyar ta nufi abu kaza saboda asalinta dama yana ɗaukar ma'anar kaza da kaza an ka koma cikin kamus za a gani musamman ibn faris a cikin mujan makayisin lura yakan faɗi asalin kalmar ya ce wannan asalani ne sahihani ko asalin wahidin sahihun ko kuma asalani ahadu ma sahihun ko salasatu usulin ya danganta to daga nan sai ce wa minhu kaza sai koma saboda ɗaya daga cikin asalin nan wa minhu kaza saboda ɗaya daga cikin asalin nan raka ba abin mamaki bane in ta nufi hakan ni dai ban sani ba fa'ajibtu sai ne mamaki min sabanatil mursili wato daga daga ganewa ta wanda ya aikan wal mursal da wanda aka aika wa alimtu sai na sani annaha cewa wannan wasan kwaikwayon saruziyatun irin na saruja ne in ba mutanen saruja ba ai zai iya wa asal ko kuma a wata nuskar wa illam as'al amma ya fi ga wa asal ko da bai ban yi tambaya ba wa ma kazzabtu ban yi jinkiri ba an badartu ilal khani sai na yi maza-maza na sauri na tafi zuwa otal ɗin nan mumtalik al'inani ina mai sakin raga mata li'anzura kun fahimi domin in duba haƙiƙanin fahimta ta wahal ƙarƙasa fitakahuni sahami wahal shin sahami kibiya ta ƙarƙasa ta dace da kafuwa fitakahuni wajen kirdado shi shine kirdadon abin da yake a ɓoye daga nan aka samu alkahin shine boka wanda yake ne suke sa fortune teller wanda zai ce maka ai abu kaza ya dace abu kaza bai dace to amma aka zaɓi dacewar kawai aka faɗe ta laisa minna man takahhana aw tukuhhina la aw tatayyara aw tutayyira la bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wai ina so in ganin shin kibiyata ta dace da kafuwa wajen kirdado ma'ana jifan da nayi na cewa wannan an na hasaru jiya nayi daidai fa idza ana fil firasati farish sai ku gashi na zama farisin wato gangaren ko gwani fil firasati a wajen iya tsinkaye wa abu zaidin an gane ko wa abu zaidin bi wasidil khan jalis sai ga abu zaidi bi wasidil khani a farfajiyar otal ɗin jalis a zaune fataha daina bushra liltiqa'i وتقارضنا تحية الأصدقاء فتهادينا sai muka yi wa juna kyauta ta bushirar iltiƙa'i albishir ɗin haɗuwa a'a ma dalla lale maraba lale maraba wata ƙarabna muka ba wa juna rance na tahiyyatul asdiqa irin gaisuwar masoya ba da rance shine ce to ya al'amura kai kuma sai ka biya da alhamdulillah ya suwa na kuwa alhamdulillah to ya abu zafa kai ma ka tambaye ni in tambaye ka shine tadarabna min alqarf an gane ko <clears throat> man dallazi yuqridu Allah qaradan hasanan fayudha'ifahu lahu thumma qala sannan sai yace mallazi na baka me ya same ka hatta zalat janabaka har wato sasanninka zalat ta gushe abinda yake nufi wato kabaru ko kuma hatta menene hatta zayalta janabaka ko haka ne har ka bar tasanninka me yasa kabaro garinku fa qultu sai nace daharun hab wa jawrun fada daharun zamani ne hada wanda ya karya mini gadon bayana zamani ne wanda ya karya gadon bayana ai kasara ba'da ma jabara shine haza wa jawrun da zalunci fada da ya kwararo har ya faɗo kan inda nake ya yawaita shi yasa ga kawai gwanda in tattara ma in bagarin garinmu. in zuwa in ji harisu yake gaya wa abu zaid faƙala sai shi abu zaidin ya ce wallazi an zalal matsara min al-ghamam wa akhraja samara min al-akmami na rantse da Allah sarkin da ya saukar da ruwa daga giragizai ya kuma fitar da ɗan itace daga cikin kwanso laƙad fasada zaman wa ammal udwan gaskiya ne zamani ya ɓaci kuma yanzu zalunci ya game kowa wa udimal mi'wan wallahu almusta'an yanzu kuma ka san an rasa masu taimako Allah dai shi kaɗai ne wanda yake mai abin a nemi taimakonsa fa kaifa aflatta wa ala ayi wasfaika ajfalta sai shi abu zaidin ya ce fa kaifa to ya aka ka kubce haka taho wa ala ayi wasfaika ajfalta to kuma daga wanne ne daga cikin sifofinka guda biyu ajfalta wato ka samu ka tsero da sauri tunda zalunci ya kwararo ya aka yi haka baro gidan ka taho fa qultu sai na ce ittakhadtu al-layla qamisan wa ajlajtu fihi khamisa ai na riƙi dare ne a matsayin riga na sa shi kawai na fito wa adlashtu na yi tafiya fihi a cikin daren khamisan ciki na ba komai ai tsawiyal batsani an gane fa atsaraka yankutu fil ard wa yufakkiru fi qard wal fard kawai sai atsaraka sai abu zaidin ya sunkuyar da kansa yankutu yana karta fil a ƙasa irin kaman sa tsince haka yana yi kamar yadda ya cikin hadisin bara mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama an je makabarta sai kafin a sanya wanda ya zo din a cikin kabari su kuma suna zaune a gefen kabarin sai mazala sama ya dau wani dan tsince yankutu kutufil ard yana dan zane haka ko to yankutu kutufil ard wa yufakkiru kawai sai fara tunanin shi abu zai din Tirti ya qardi ina zai je ya nemo ya rance wal ya biya sadaki kawai ya daura abin aure Alfarb din shine yanka abin da aka yanka aka ce ka baya ko nasiban mafruda ifrid laha sadakan ka bata sadaki haka al din yana zuwa da ma'anar sadaki sun mahtazza sai kawai ya zabura hazzata man aksabahu qanasun irin zaburar wanda farauta ta kusance shi au badat lahu furasun ko damammaki suka bayyana a gare shi kai ne fa kawai ka zo sai kawai ka ga farauta ya za ka yi ai zumbur za ka kai dama ka yi ɗuri a ka. sai kai zumbur ka miƙa mata wuta to ko kuma mutumin da dama ta samu ai fit za ka ga ya fita ba ma za ka sani ba to irin wannan yin wa sai ce kada alika bi kalbi haƙiƙa yara ta yi a cikin zuciyata an tusahira man ya su jira haka wato <clears throat> ka ka yi sarakuta da wanda ya su jira haka zai maganta rauninka man ya su jira haka wanda zai maganta rauninka wa yarishu jana haka kuma zai yari shi zai sanya gashi a fuffuken ka. ma'ana ya kamata ka samu sirkin da yanzu ya share maka hawaye don yanzu an buga an buga an ga yanzu to gwanda kuma a kowa bangaren sirkai yanzu abin da za a yi auren jari ya kamata ka yi <laughs> man ya asu jira haka wanda zai minal asa magani kenan fa huwa asim ya zama likita ko lam yabqi a wannan yake cewa us'ar malan ka maganta wa talaka idza ara in ya bujiro ko wa'si izil mar'u asa ko ka yi haƙuri idan mutum ya ɓata maka to shine sai yake cewa man ya asu jira haka wanda zai maganta maka raunukanka ko rauninka wa ya shi kuma zai sanya gashi juna haka a fuffukenka faƙultu sai na ce wa kaifa ajma'u baina ghullin wa qul to yaya zan yi in haɗa tsakanin ƙuƙumi da kuma ƙarancin dukiya ga ƙarancin dukiya kuma ga mari wa man allazi yarghabu fi dhull wane ne yanzu zai yi sha'awar ya haɗa sarakuta da matsayaci ɗan matsayaci dullubin dul shi ne wanda ba kowa ba iyayensa ba kowa ba faƙala sai ya ce anal mushiru bika wa ilaika ni ne zan nuna maka matar kuma ni zan yaudari ɓangaren matar su ma in gwada musu waye shi ne anal mushiru bika kai kasan za a yi kwashariya a gaba <laughs> alal mushiru bika wa ilaika ana so an maka yadda ake iya sarrafa zance ni wal wakilu laka wa alaika walwakilu wakilu laka kuma ni zan karba maka auren wa alayka kuma ni zan tsaya maka in biya da abin da aka ce dan haka kakka damu ma'a anna dinal ƙauni. tare da cewa al'adar waɗannan mutane jabarul kasiri dama sun iya dora wanda yake karyayye wa fakkul asiri sun iya kwanto wanda yake ribatacce wahtiramul ashiri sun iya mutunta siriki wastin sahul mushiri sun kuma iya gargadin wanda yazo ya nemi shawara a wajensu a nan kaga dinul ƙauni ma anna dinul ƙauni din a nan ya zo da ma'anar me al'ada ma kana liya a kahu fi dinil maliki illa an ya sha Allah sai Allah ce ne eh na a wannan din din isa ce ta zo wannan sai kuma a can baitin imrul qais ka da abika to kun san a wata ruwaya ka min ummi al-huwayris qablaha wa jarataha ummur rabab bi ma'sali idza qama ta tadawwa al-misku minhuma نسيم al-asir wa ihtiram al-ashir ashir shini abokin شيني ko wa afi bil ashir ko walam yusi bil ashiri walam bil ashiri kai wa asi ina cika zamantakewa ta da abokin zamana walam yukafi ko da bai saka min bil ashiri da kaso ɗaya bisa goma can kuma Allah ya ce la bi'sal maula wala bi'sal ashir al ashir kaga shi ma abokin zama can kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaddaqna fa inni ra'aytu akthara kunna ahlan nar sai aka ce misa sai ce kufri li kufri kunna ashira saboda yadda kuke butulcewa abokin zama anan al'ashir din to da ma'anar sirki wastin sahil mushi kuma suna gargadin wanda ya zo neman shawara ba za su yi masa kara mujamala ba ce to kaga abin nan in kai shi akwai kaza akwai kaza illa annahum sai dai su law khataba ilaihim ibrahim ibn adham au jablata ibn al-ayham wato saboda tsabagen addini da ibrahim dan adhama ne zai zo ya nemi ya nemi aure a wurinsu ibrahim ibn adham ɗaya daga cikin manya-manyan bayan allah ne da aka yi wanda ake buga misali da shi wajen gudun duniya wanda ta kai ya guje wa sarauta a gidansu ya burɗaɗa ma ya burɗa ya shiga rayuwarsa shi shi kaɗai idan ya zo yana kaskantacciyar sana'a da an fara gane shi to sai bar garin ma ya bulla wata kasar gabaki ɗaya hatta ka in ya rasa abinci wata rana kamar da suke rawaitowa a tarihinsa ya ma shiga inda ake zubar da kayayyaki to na jin lokacin ba su da su kwalara dinnan da sauransu ya je bola saboda haka sai ya ga bawon kankana sai ya zauna yana kankara ba ma wai zai dauka ya yi guziri da shi ba yana ɓaɓɓallewa haka yana kankara to kare ma kuma ya zo bolar shi ma neman abu shekaran ya mai haushi wai saboda kai ya takura a karen ce ba Allah ka ji tsoron Allah mana ka ci gaban ka in ci gabana haka ake cewa Allahu alam to kaga dai iya karshen amma dai an yi shi Ibrahim ibn Adam Adham kuma bawan Allah ne nagari da yawa sufaye suna danganta kansu zuwa gare shi shi dai bai kira zuwa ga bid'a ba amma dai an samu a wajen su irin abubuwa na dagewa da jajircewa wajen ibada wanda akwai tsanantawa kai amma yawancinsu ba su zo da wani abu da yake haramun ba to sai dai kiran mutane akan koyi da irin wannan abun in dai ba a salatan abin yana da asali a a kan cewa Allah da manzansa sun so ai koyi da shi ba to sai ya zanto watakila shi ne za a iya cewa akwai ta cewa a kai wannan ta ɓangaren addini kenan au jablata dunul aiham ko kuma jablatu bunul aiham ɗaya daga shine akhiru mulukil ghasasina ƙarshen sarakunan rasasina wanda yake a ƙasar sham to shi kuma saboda mulki ko shi ne ya zo nema lamma zawwajuhu ba za su aurarwa da mutum ba illa ala khamsi mi'ati dirham sai fa mutum ya ba da dirhami ɗari biyar iktida'an bima maharar rasulu sallallahu alaihi wa sallama zawjatihi domin koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar a matsayin sadakin a matansa saboda an rawaito cewa manzala sallama bai taba huce kukiya goma sha biyu da rabi ba kamar da ummu aisha ta faɗa to kaga kenan ya zama dirhami ɗari biyar ɗin kenan wa aqada bihi an hata banatihi kuma da irin wannan sadakin baya huce shi a wajen ɗaurawa 'ya'yansa aure ala annaka sai dai cewa kai lan taqluba bi sadaqin lan bi lan bi sadaqin kakka da ba za a nemi ka kawo sadaki ba wala tulja'u ila talaqin kuma ba za a ce maka ka saki matar ba thumma inni sa'khtubu fi mawqifi 'aqdika sannan ka kwantar da hankalinka in an zo ɗaurin auren za mu tafi a zuwan za mu bada kuɗin to idan aka zo ɗaurin auren ni zan yi wata hudu ba wa majma'a hashadika a inda matattarar jama'arka inda aka taru ga mu ga ɓangaren amaryar zan yi batan wata khutba lam tuftaq rat sam'in wanda ba ta taɓa tsaga toshiyar kunne ba ko toshewar kunne ba ma'ana huɗuba ce da ba a taɓa jin irinta ba a duniya awalam yaro anna samawati wal arda kana ko ratqan a rufe fafatarna huma sai muka buɗe su to wai ma'ana hudu ba ta taɓa tsaga toshiyar kunne ba ba a taɓa jinta ba wala hudu da misali fi jami'in kuma ba a taɓa yin hudu ba da irinta ba a taro قال الحارث بن همام نموت ابن همة يتي فازدهاني بوصف الخطبة المتلوة دون الخطبة المجلوة sai ce to ni ai sai fas da hani sai ya sa ni na dinga jiji da kai bi wasil khutbatil matluwa saboda sifanta wannan khutbar a karantawa da yayi ya ma sa ni gaba ɗaya na kyale dunal khutbatil majluwa ma na manta da wannan neman auren da ya bayyanar min ya kawata mu hatta qultu lahu har sai da nace da shi qad wakaltu ilayka hadha al khatab to na wakilta maka wannan babban al'amari fadabbirhu tadbira man ɓabba liman habba ka je ka tsara shi irin tsarin man ɓabba wanda yake yin magani liman habba ga wanda yake so likita ne mai operation aka kawo ɗansa za a yi masa operation ko aka kawo budurwarsa da zai aura za a yi mata operation ya zai yi <laughs> hadu wani tanadi ne da shiri kaga zai tsaya ya shi ko to wannan misali ne ake sa shi idan za ka yi abu daidai a ce ka if'alhu fi'la man dabba liman habba ka yi shi irin yadda mutumin da ya yi magani ga wanda yake so fana haba muharwilan ina so mu kai zuwa farkon huɗubar ko kuma eh, mun mu hamsin da ɗaya to mu kai wajen hudu fasu kenan sai zama mun awa ɗaya fana haba sai zabura muharwilan yana mai sauri sun ma'ada sai ga shi ya dawo abu zaidu mutahallilan yana mai fara'a da sakin fuska wa ƙala sai ya ce abishir bi da hari, wato abishir ka yi bishara bi da hari, wato da rarauka ta zamani wahtila darri da kuma tatsan nono da watai nama Faƙad wullitul aqada ai an jibinta mini ɗaurin auren na je na nemo maka na yi musu bayanin kafin yadda sun ce ma ni zan ɗaura aure wa ukulistun naƙada kuma an ce in je in kawo sadakin waka an kaga yace yace ta "Faƙad wullitul aqad wa ukulitun naqad waka an qad waka an qad ka ɗauka, an yi an gama kun gani mun tuno faka an qad ta mata daliya ko ko ah, innal manuna hiya as-sabil faman yakul lam yantahihu bi nahjihi faka an qadi an tuno a cikin daliya ko ثم أخذ ata أهل الخان sannan ya haɗu yana wato yana yin alkawari da mutanen otal dinnan nan daki ɗaki to jama'a muna da ɗaurin aure ranar kaza muna da ɗaurin aure ranar kaza to shine a kaza ya haɗu fi da ati wajen yin alkawari da ahalil khan mutanen da suke wannan otal wa idadi halwa khiwan kuma ya fara ƙoƙarin tattaro alawa wacce ake zuba ta akan faranti in za a yi ɗaurin aure su ma ka gani suna yi ma maddan lailu afnabahu lokacin da dare ya miƙar da igiyoyinsa ma'ana dare ya dare kenan kamar mai ne ya shanya taru ɗinsa da a cikin ruwa wa aghlaqa kullu zibabin babahu duk wani wanda yake da gida ya rufe kofarsa to shi kuma a daidai lokacin azana to fa sai yayi shela jama'a ta a cikin jama'a al'ala alahduru fi hadhihi sa'a yace to jama'a yanzu yanzu ku fito a magana daurin auren nan da muka yi muku yanzu za a yi kai ka san abu zai zai shirya tsiyani anan falam yabqa fihim illa man labba sauta wa hadara baita ba wanda ya saura a cikin su face wanda ya kowa sai da ya amsa kiransa kuma ya halarto gidansa falam mastaffu ladai wajtama ash-shahid wal mashhud alayhi lokacin da suka yi sahu-sahu a wajen abu zaid ashahidu mutanen da suka zo ɗaurin auren wal mashhudu alaihi da shi wanda za a ɗaura auren kowa ya zo ja'ala yarfa'u littiraba aha ja'ala yarfa'u usturlaba wa yad'uhu nan take sai ya haɗu yarfa'u yana ɗaga al usturlaba ma'aunin rana irin kamar abin da ake auna zafi kenan ya sunansa thermometer ko an gane kawai sai dinga ɗaga shi wa ya ba'uhu yana sauke shi wa yalhadu taqwima yana kallon kalanda wa ya da'uhu kuma sai ya daina kallo ya ɗan kalla sai ya daina kallo ila anna asal qaumu har zuwa lokacin da mutanen suka yi gyangyaɗi wa rashiyan naumu bacci ya ringa lullube su fa qultu na ce ya haza kai alagafarta malam da'il fa'asatin ra'as da Allah ka buga gatari akan kokoluwar itacen nan a faskara shi a gama ma'ana me ayi ayi ga ayi a tsari wa nasa minan nu'as don Allah ka samu ka mutane daga gengedi fa nazara nazaratan fin nujum sai kawai ya wani duba irin ya kalli taurari sun man shaɗa min uqlatil wujub sannan in ta shaɗa sai ya kwantu min uqlatil wujub daga ɗaurin ɓacin rai kamar irin mutum ce ta ya ajiyar zuciyar nan wa aqsama bi tur wal kitabil mastur take sai rantsuwa da ubangijin da ya halarci dutsen tsuri sina kuma ya rantsuwa da ubangijin da ya halicci littafin da aka rubuta kaddara a cikinsa layan yankashifan na sirru hadha al mastur na rantse da Allah wato boyayyen abin da ya buya na wannan al'amari boyayye zai bude yanzu zai bude wala yantashiranna zikruhu ila yaumin nishur kuma ambatansa zai yadu har zuwa ranar tashin alƙiyama summa innahu jasa ala rukubatihi sannan sai gashi ya kurfana akan gwiwoyinsa wastar'al asma'a li khutbatihi ya nemi a ara masa kunnuwa domin a saurari khutbar sa wa qala to yanzu zai fara kuɗubar to za mu ji yadda ya khutbar da yadda aka wanye insha Allah a karatu na gaba <laughs>